Yanzu haka jama'a a nan birnin Yamai na ci gaba da jimamin faruwar wannan al'amari saboda muninsa da kuma yadda ake ganin alamun yiwuwar 'yan bindigar da suka aikata wannan ta'asa ba za su rasa masaniya ba game da zuwan waɗannan turawa da 'yan su 'yan Nijar karkarar ta kure. Mai sharhi a kan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman na ganin lamarin na buƙatar samo amsar wasu tarin tambayoyi. Yanda abubuwan suka faru, yanda aka yi suka samu labarin taho wasu wa'annan mutane, ha suka zo suka jira su ko kuma suka riske su a inda suke suka yi ta'asar da suka yi kuma suka hice suka tahi ko sun samu wasu mutane wanda suka ba su cikakken bayani bisa tahiyar wa'annan mutanen suka san suna tahe da kwana nawa da sahen hita wasu gari ko kuma da suka zo wurin ne suka samu labari saboda su watakila suna nan cikin garuruwan ko kuma daga can babban birnin yamai suka biyo su wannan ita ce babban magana wadda ke da tashin hankali a yayin da aka baza jami'an tsaro domin nemo waɗannan 'yan bindiga a ɗaya ɓangare hukumomi sun umarci ma'aikanta a karkara su mai da hankali wajen faɗakar da al'umma mahimmancin bayar da bayanan sirri in ji gwamnan tilaberi tijjani ibrahim kacalla sun tara jami'an tsaro sosai na su bi sahu kuma duka garuka duka mun sa sarakai da hukuma duka su bude ido su gani kasan mutane ne da duk abin da suke cikin zamba ne in mun tara nan su fice su fita da su fice matakan nan da muke dauka dai in sha mallawo za mu ciyo kan matsalar nan mun tambaya sarakai da mayar da prefect duka kowa ya sa ido su waye ma mutanen gari duka kowa ya sa ido ya gani in akwai ba kowa ke da mana Kwada yake har yanzu ba a tantance ainihin inda maharan suka fito ba, masana na cewa ba mamaki ƙungiyoyin ta'addancin arewacin Mali ne yake da alhakin wannan aika-aika. Duk da ke kusancin shi kure da birnin Yamai, wani wuri ne kuma wanda yana da kusanci da wasu wurare, kama ko da iyaka da malin daga nan kure ba ta wuce kilo ɗari uku ba. ka shiga cikin jihar filinge ka shiga a bala ka kai daga nan kuma akwai wuri wanda yana iya kai ka cikin algeria kuma daga nan kin kana iya hita ma kuma ka ketara ka samu kanka cikin burkina faso saboda cikin jiha telebiri ne wannan shi ke nuna bukata ta canza salo. Shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu a shafinsa na Twitter ya yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari, ya yi Allah wadai da faruwar abin da ya kira ɗanyen aiki, yayin da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron ya ce an yi wa ƙasashenmu illa, amma kuma jajircewar mu akan maganar murkushe ƙungiyoyin ta'addanci na nan daram. Saboda haka yaƙi yanzu aka fara in ji shi. Bayanan safiyar yau Litinin na cewa tuni aka iso da gawawakin waɗannan mamata a nan birnin Yamai, inda ake shirin kai su su kasar Faransa yayin da 'yan sandan kula da binciken kimiyya suka dukufa a ci gaba da neman haske game da wannan hari da aka kai da ranar kiri-kiri cikin yanayin bazata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger